Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin namu na yammacin yau Juma'a 17 ga watan Maris na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai. to aisha sakatar harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi alkawarin tallafawa mutanen da aka raba da muhallansu a jamhuriyar niger da kuma yakin da kasa ke yi da masu ayyukan ta'addanci kasar slovakia ta amince da wani shirin tallafawa ukraine da jiragen yaƙi goma sha uku sannan za ku ji cewa new zealand ta fi sahun wasu kasashen yammacin duniya wajen haramta amfani da manhajar tiktok da ake yada bidiyo to kanun labaran kenan a babin rahotanninmu kuma za a ji abin da masana suke cewa a game da irin tanadin da dokar zaɓe ta yi domin masu tada zaune tsaye a lokacin zaɓe. duk wanda yake a siyasar akida to dama shi akwai abin da yake talla wanda kuma so yake mutane su karba to yanzu an watsar babu akida sai maganar san kai su kansu 'yan siyasar da suke yin wannan ta'addancin ba san kasa suke ba haka zalika wanda ake biyan su yi ba san kasa suke ba kasa da sa'o'i 24 kafin a gudanar da zaben gwamnoni a najeriya inda rahotanni ya nuna cewa a baya jam'iyyar 'yan kasar suke yi ko yaya zai kasance a wannan karin akwai abin da ya dace mu duba wanda muka zaba in yi a matsayin shi shugaban kasa ne mu zo ku mu ce za mu zaɓi kuma na gwamna ma duk abu ɗaya ne ba lallai bane mu duba cancanta da wanda ta dace mu zaɓa amma ni yanzu a karan kaina ni fatin da na zaɓa a shugaban kasa in Allah da na gwamna kuma shi ma zan duba in ga wanda ya cancanta in zaɓa. za kuma a ji cewa amurka ta alkawarin ba da karin tallafi domin inganta rayuwar 'yan gudun hijirar da tashe-tashen hankula ya raba da mahallansu amma kafin nan sai mun ji yadda duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi alkawarin tallafawa mutanen da aka raba da muhallansu a jamhuriyar niger da kuma yakin da kasar ke yi da masu ayyukan ta'addanci. Blinken na ziyarar aikin kwanaki biyu a niger inda jama'a da dama suka yi ta bayyana farin cikin su kan wannan ziyara wacce ita ce ta farko da wani jami'an gwamnatin Amurka mai rike da irin wannan mukami ya kai kasar. safe drinking water, sanitation, hygiene services, and will also support vulnerable refugees. Blinken kenan yake cewa fannonin da Amurka za ta taimaka sun hada da samar da tsabtataccen ruwan sha, kayan tsabta da kuma kwashe mutane da aka raba da muhallansu. Kazalika Blinken ya sanar da sabon tallafin dala miliyan 150 waɗanda za a amfani da su a fannin ayyukan jin kai a yammaci tsakiyar Afirka da yankin Sahel. Ƙasar Slovakia ta amince da wani shirin tallafawa Ukraine da jiragen yaƙi samfurin MIG. Slovakia ta kasance ƙasa ta biyu cikin ƙasashen ƙungiyar tsaro ta NATO baya ga Poland da suka amsa kiran neman tallafi da shugaba Volodymyr Zelensky ya yi don kare ƙasarsa daga hararar Rasha. Prime Minister Slovakia Edward Hega ya ce ƙasarsa za ta ba Ukraine jiragen yaki na MiG-29 guda goma sha uku. dakarun rasha da ke samun tallafin sojojin haya na kungiyar wagner sun samu nasarar karbe wani sashi da ke yammacin kogin birnin bakhmut a cewar ma'aikatar tsaron burtaniya new zealand ta bi sahun wasu kasashen yammacin duniya wajen haramta amfani da manhajar tiktok akan yanar gizo da majalisar dokokin kasar ke amfani da ita saboda dalilai na tsaro kasar ta kasance ta baya-bayan nan da ta takaita amfani da manhajar akan hanyoyin sadarwar waɗanda gwamnatoci ke amfani da su. manhajar ta tiktok ana amfani da ita ne wajen yada hotunan bidiyo a baya-bayan nan an yi ta nuna damuwa kan yiwuwar manhajar ta zama kafar da gwamnatin china za ta yi amfani da ita wajen samun bayanan sirrin masu amfani da manhajar a amurka an bai wa ma'aikatan gwamnatin kasar nan da karshen watan nan na maris su cire manhajar daga duk wata na'ura mallakar gwamnati The president has already made very clear his concerns over that particular app, TikTok, Uh, Mai magana da yawun majalisar tsaron Amurka John Kirby kenan yake cewa tuntuni shugaban kasa ya nuna damuwarsa karara kan wannan manhaja ta TikTok saboda dalilai da suka shafi yiwuwar satar muhimman bayanai. A daiji Alhamis Birtaniya ta haramta amfani da manhajar ta TikTok akan hanyoyin salular wato mallakar gwamnati. An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda ake shirin gudanar da zaben gwamnoni a kusan mafi yawan jihohin ƙasar. Zaben da ya kasance wato zaben gwamnoni da ya kasance na farko da za a gudanar bayan da aka rattaba hannu akan dokar zaben ƙasar wanda ya tanade-tanade don tabbatar da doka da oda a lokacin zaɓe. Daga Abuja ga rahoton da Hauwa Umar ta haɗa mana. Wannan matsalar dai ta zama abin damuwa yadda wasu ke kallon hakan a matsayin rashin ilimi ko rashin sanin ya kamata ko kuma rashin bin dokar kasa da na zaɓe. Jami'a a sashen yada labaru na hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC Zainab Aminu Abubakar ta yi mana ƙarin bayani game da dokar hukumar wacce ta yi haramcin ta da zaune tsaye a lokacin zaɓe da ma bayan zaɓen. A duk wanda aka kama yana tunzura wasu akan wani ɗan takara ko wata jam'iyya ko kuma yana nema ya sauya masa ra'ayi ko kuma yana magana da kalamai na ɓatanci ko na neman masifa ko neman ta da zaune tsaye a lokacin da ake gudanar da zaɓe za a hukunta shi hukuncin kuma ita ce naira dubu ɗari biyar ko kuma zama wata goma sha biyu a gidan yari idan aka kama wasu 'yan ta'adda ko su gungu na mutane sun zo sun ɓata kayan zaɓe sun lalata shi sun kawo hargitsi a lokacin da zaɓe yake gudana shi kuma zama ne na wata 24 a gidan gidan yari hakanan duk wanda aka kama sun zo sun ɗauki ma'aikatan zaɓe ko kayan zaɓe za a ci taron shi naira miliyan ɗaya ko kuma shekara uku a gidan yari. Baya ga dokar zaɓe akwai kuma dokar ƙasa da ta yi magana akan irin wannan laifi kamar yadda mai sharhi kan lamuran shari'a dimokuraɗiyya da kuma diflomasiyar duniya barista mai nasarar koga umar ya bayyana. Dokokinmu na penal code da dokokinmu na criminal code sun yi tanaje-tanaje mai dama kuma sashi na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya najeriya ya fito da hurumi mai girma wanda yake komin girman laifin mutum za a iya hukunta shi a nan wurin laifuffuka wanda suke sun shafi ka haɗa mutane ko ka yi gurɓata zukatan mutane domin su tada husuma ka mutsa hankalin ƙasa duka waɗannan karan tsaye ne ga sashe na 21 da sashe na 23 da sashe na 24 na tsarin mulkin najeriya inda muke samun matsala shine muna samun rauni wajen gurfanar da waɗanda suka yi laifi musamman ma an muka la'akari da hurumin dokar zaɓe da ya hukumar zaɓe take da nauyin gurfanarwa masanin kimiyya. jami'ar siyasa na jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ɗora alhakin hakan kan 'yan siyasar ƙasar inda ya ce rashin siyasar aƙida ko manufa da son zuciya na daga cikin dalilan da yasa 'yan siyasa a Najeriya ke amfani da 'yan ta'adda a lokacin zaɓe. Duk wanda yake a siyasar aƙida to dama shi akwai abin da yake talla wanda kuma so yake mutane su karɓa ba wai yana neman dole sai ya je ya samu wannan mukamin ba. To yanzu an watsar babu aƙida sai maganar san kai su kansu 'yan siyasar da suke yin wannan ta'addancin ba san ƙasa suke ba haka zalika wanda ake biyan su yi ba san ƙasa suke ba a nasa bangaren mai sharhi kan lamuran yau da kullum aliyu shamaki ya ce ba za a samu gyara a demokradiyyar najeriya ba har sai hukumar zaɓe ta jajirce wajen tabbatar da doka akan masu tunzura mutane wurin ta'addanci da gasar zubar da jini a lokacin yakin neman zaɓe kamar abin da ya faru a kano a zaben alhassan doguwa da irin wanda ya faru a jihar bauchi akan samu rayu rayukan mutane aka harbe su ya zama na hukumar zaɓe ta zama bata cewa ufa to zai zamto kamar ya zama gadar wa ɗan siyasa ne amfani da makami ya ci zaɓe kuma wannan shine mummunar ta'ada da idan ta shiga cikin siyasar najeriya nan gaba kaɗan siyasar ma za ta zama sunan ta banga tukun a ci mulki za iya cewa an gina najeriya akan dokoki sai dai ƙasar na fuskantar kalubalen rashin bin doka da hakan ke haddasa matsaloli a fannoni da dama wajen tafi da ƙasar hawa umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa Umar. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a kafafen sadarwa na Facebook, Twitter da Instagram a koda yaushe. Yanzu ga Mahmud da ci gaban labaran duniya. To shugaban Faransa Emmanuel Macron na ci gaba da kokarin aiwatar da wani shiri mai cike da takaddama wanda ya shafi fannin tsarin fanshon ma'aikata ba tare da neman izinin majalisar dokoki ba. Hakan na faruwa ne yayin da ake ci gaba da zanga-zangar nuna adawa da shirin a sassan kasar. Yan adawa a nasu bangaren na shirye-shiryen kada kuri'ar yanke kauna ga gwamnatin ta Macron a yau Juma'a. a jiya alhamis shugaban na faransa ya yi amfani da wata doka wacce ta ba shi iko inda ya sauya shekarun yin ritaya daga 62 zuwa 64 ba tare da neman izinin majalisar dokokin ba kuriyar jin ra'ayin jama'a da aka gudanar ta nuna kashi biyu cikin ukun al'ummar kasar ta faransa na adawa da wannan sabon shiri na kara shekarun da mutum zai yi ritaya daga aiki a kasar ta faransa ma'aikatar lafiya a mozambique ta ce cutar amai da guda ko kuma kwalara ta halaka akalla mutum takwas a yankin da makwacin guguwar freddy ta ratsa sannan an kwantar da mutum 250 cikin mutum 600 da cutar ta harba a wannan mako ministan lafiya amin da tiago ya faɗa wa kafar yada labaran ƙasar a yau juma'a cewa mutanen da cutar ta suka, mutu daga yankin birnin kwalmena suke yankin da guguwar ta freddy ta yi barna ministan ya kara da cewa ayyukan dakile cutar sun karkata a wasu cibiyoyi 133 da ke birnin wanda suke dauke da mutum kusan dubu hamsin wada guguwa ta raba da muhallansu. Ka gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake duba rahotanninmu. Yayin da jama'a wato al'ummar Najeriya suke harramar kada su gobe domin zaɓar waɗanda za su ja ragamar mulki a jihohin gobe idan Allah ya kai mu. Kowane irin salo zaben na bana zai ɗauka la'akari da siyasar jam'iyya da aka saba a ƙasar. Haruna Dauda biyu ya jiyo ra'ayin jama'ar Borno a game da shirin zaben na gobe. sunana modu gaji modu gaji wannan zabe mai zuwa idan allah kai na gwamnati da yan majalisu kamar mutanen da jam'iyyar da ka zaba ne za ka sake zaba ko kuwa eh insha allah jam'iyyar da na zaba shi zan kara zaba saboda muna ganin nasarori kuma muna ganin alamun yin nasaran zuwa gaba lani ne malam ali mai aski mai sai da timina kamar jam'iyyar da ka zaba shugaban kasa shi za ka sake zaba ko ko za ka canza eh to akwai abin da ya dace mu duba wanda muka zaba in a matsayin shi shugaban kasa ne mu zo ku mu ci ce za mu zaɓi kuma na gwamna ma duk abu ɗaya ne ba lallai wani mu duba cancanta da wanda ta dace mu zaɓa amma ni yanzu a karan kaina ni wadda na zaɓa ɗin gaskiya da yake harka ce ta siyasa to ba ba shine zan zaba a gwamna ba ba fati ɗaya bace fati eh, da na zaba a wannan na shugaban kasa in Allah da na gwamna kuma shi ma zan duba in ga wanda ya cancanta in zaba suna na Hanza Hehu kamar ganin cewa an zabi shugaban kasa an gama ana shirin zaben gwamnoni da yan majalisu kamar shi wanda kuka zaba a shugaban kasa sa za ku sake zaba ko kuwa za ku canza kamar wanda na zaba a shugaban kasa sa zan sake zaba mana ina tare da su 100 bisa 100 sak kenan na Umar Usman kamar wannan zaɓe ya zo na gwamnoni gamin jam'iyyar da ka zaɓa za ka sake zaɓa ko za ka canza jam'iyya. za mu zaɓa jam'iyyar da muka zaɓa da baya tunda yanzu da mu muna so saboda muna ga abubuwan da suke tafiya na ba mu so mai da hannu agogo baya muna so kai a ci gaba dai da mana hakan a ƙara kuma dan kurakuri da ake mana baya da ayyuka da Allah dan janye su a mana abu mai kyau wanda ko da gaba ne ba za mu iya yaban mutum bayan shi bayan mun zo mana kuka da shi. Nana Fatima wannan zaɓe mai zuwa na gwamna duk wanda Allah ya ba wa sa'a kowane jam'iyya Allah ya ba shi nasara. Kamar da nan kika zaba ne za ki saki zaba ko kuwa a'a sai na shawara akai to suna na Tijjani Usman Bello kamar jam'iyyar da ka zaba wancan karon shi zaka saki zaba ko kuma zaka canza jam'iyya eh to in Allah ya so ina sa ran in zabi na in ci gaba da zaben wanda na fara zaba Malam Muhammad kamar wanda ka zaba zaben shugaban kasa shi zaka zage zaba gwamna ko kuma zaka canza ne bisa radin kanka eh shi kasan siyasa wannan kullum mutum yana duba shi yadda mutum abin yake da kuma abin da zai iya delivery. sunana muhammad kamar da ka zaɓi eh, kun yi zaɓen shugaban kasa kamar wannan zaɓen ya zo jam'iyyar da ka zaɓa a baya shi zaka sake zaɓa ko kuma zaka canza jam'iyya kwarai da gaske ai mu ba mu da wani wannan ba mu da ah, wani boye-boye abin da muka zaɓa na farko shi za mu ƙara zaɓa sunana julius emmanuel kamar jam'iyyar da ka zaɓa ne kake sa ran ka sake zaɓa ko kuma zaka canza jam'iyya dama ba jam'iyya nake bi wani mutum nake bi kaga yadda ni kuma na sha bambam da mutane in ka naga ka cancanta zan je na kada kura ta na miƙa ma haruna dauda biyu kenan daga batun harkar zaɓen gwamnoni a najeriya bari mu leƙa nijar inda sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da ke ziyarar wuni biyu a jamhuriyar nijar ya sanar da ƙarin kuɗin tallafi ga ƙasashen yammacin afirka da yankin tsakiyar nahiyar waɗanda za a yi amfani da su wajen inganta rayuwar al'ummomin waɗannan ƙasashe wakilin muryar amurka a yammai sulimuni barma ya aiko mana da karin bayani Today, I announced uh, nearly $150 million in new humanitarian assistance. A taron manema labaran da suka kira a yammacin jiya da takwaransa na nishiyar Hasu Masa'udu bayan ganawa da shugaba Muhammad Bazoum, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ba da sanarwar karin miliyan kusan 150 na dala domin ayyukan jin kai a Afirka ta yamma da ta tsakiya da Sahel. safe drinking water, sanitation. Blinken ya ce wannan tallafi zai shafi kiwon lafiya, samar da abinci, ruwan sha, tsafta da bukatun 'yan gudun hijira. Uh, Matsalar tsaro a yankin Sahel da kuma bayan da aka fuskanta a kasashen Mali da Burkina Faso inda soja suka kifar da gwamnatocin fararen kula na daga cikin matsalolin da Amurka da Nijar suka jaddada aniyar magancewa. Asimi Masa'udu shine ministan harkokin wajen Nijar. Il faut d'abord avoir réglé ou régler, en même temps les problèmes de gouvernance, ya ce wajibi ne a fara magance matsalar shugabanci da tarar rabuwar kawuna ta tsakanin al'umma da aka gaza warwarewa a wasu wurare 'yan ta'adda na amfani da irin wannan rauni saboda haka muke da tsarin samar da sulhu a tsakanin jama'a domin kaucewa barkewar tashin hankali a tsakanin wannan al'umma da waccan wannan wani bangare ne na yakin da muka sa gaba haka kuma yana da kyau a mai da hankali akan ayyukan ci gaba a daidai lokacin da ake kafsa yaƙi to haka muke yi don kashe wuta a yankunan da ke fama da rikici ku dubi kasashen da suka dogara da wagna a fili za a gane cewa dukkan su suna fama da raunin shugabanci hasali ma al'amuran tsaro na ƙara taɓarɓarewa que Wagner n'est présent que dans les États faillis ou en faillite. Anthony Blinken ya gana da wasu matasan da suka tuba daga ta'addanci da nufin tantance zahirin matsalolin da ke tura matasa cikin wannan aika-aika. A ƙarshe ya yi alkawalin bayar da gudunmuwar kudaden da za a yi amfani da su don koyar da su sana'o'i. When I had a chance to meet earlier today with young people who completed this program, uh, I heard about their experiences, their ideas, katafarin shirin nan na haɗin gwiwar niger da benin wanda amurka ke ɗaukar ɗawainiyarsa wato program regional millennium challenge corporation na daga cikin abubuwan da blinken ya tantauna kansu da hukumomin niger. will bring the two countries together to have a regional transportation uh, program that will facilitate amurka da nijar waɗanda tun tashin farko suka yi turda mamayar rasha a ukraine sun ƙara jaddada cewa suna nan kan bakansu domin abubuwan da ke faruwa a wannan yaƙi babban laifi ne na toye haƙƙin ɗan adam da kuma fatali da dokokin ƙasa da ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger an kai sheka sule mummuni barma Masauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu lokaci ne da zan koma gefe guda Mahmud ya gabatar da shirin duniyar Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai duba batun matakin da hukumomin Amurka suka ɗauka bayan da wasu bankunan ƙasar biyu suka ɗauki hanyar durƙushewa. za kuma mu duba yadda aka gudanar da bikin karan masu ruwa da tsaki a fagen shirya fina-finai na oscars da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata da kuma tasirin ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kai jamhuriyar niger yau batutuwan da zamu mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo madalla To a farkon makon nan ne shugaba Joe Biden ya tabbatar da Amurkawa cewa fannin bankin kasar na da cikakkiyar kariya kuma kudaden da mutane suka zuba a wasu bankuna biyu da suka durkushe ba za su salwanta ba. A ƙarshen makon da ya gabata ne bankunan Silicon Valley da ke jihar California da na Signature da ke jihar New York suka durkushe. lamarin da ya janyo ɗarɗar a zukatan masu ajiye kuɗi a banki. Shugaban Amurka Joe Biden kenan yake cewa ina mai tabbatar da dukkanin kwastomomin da suka ajiye kudadensu a waɗannan bankuna cewa kudadensu ba za su salwanta ba kuma ko a yau suka je cirewa za su samu kuɗinsu. Biden ya kara da cewa kwastomomin za su samu kudadensu ne daga irin kudaden da ake sa bankuna su aje a lalitar gwamnati saboda faruwar irin wannan lamari. Ma'aikatan gwamnati da ke kula da sha'anin hada-hadar kudade a Amurka sun karbe ragamar bankunan Silicon Valley da na Signature a ranar Juma'a da ta gabata. Bayan da alamu suka yi nuni da cewa sun ɗauki hanyar durƙushewa. Lamarin da ya sa masu ajiya a bankuna suka yi ta rige-rigen cire kudadensu a lokaci guda. bankin silicon valley wanda ke da kadarar da ta kai dala biliyan 200 shine banki na biyu mafi girma da ya taɓa fuskantar matsalar durkushewa a tarihin amurka to sakataren harkokin wajen amurkan antony blinken na ziyarar kwana biyu a jamhuriyar niger ziyarar da ya fara daga jiya alhamis babban jami'in diplomasiyar amurkan ya gana da takwaran aikinsa hasumi udu kan batutuwa da suka shafi kasashen biyu Nijar dai da Amurka na da daɗaɗɗiyar hudar diflomasiyya inda suka kasance jagorori a yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Baya ga fannin tsaro, Nijar kan samu tallafin ɗaruruwan miliyoyin dalar Amurka a kowace shekara don ayyukan raya karkara da suka haɗa da noma da kiwo da dai sauransu. Koyaya masana ke kallon wannan ziyarar ta Blinken a Nijar? Kalla mu tari, tsohon ministan tsaro ne kuma ɗan majalisar dokoki a jamhuriyar ta Nijar. babban nasara ce cikin eh, alaka wadda ƙasanmu ke da ita a cikin duniya babban matsayi ne ga ma'aikatan ƙasanmu a ce sun samu bakoncin wannan baƙo a ƙasanmu zai iya tuna muku wancan me da an kai tsakanin ƙasashen afirka da amurkawa babban tarbe shugaban ƙasar amurka ya ma shugaba bazum ta kuma a wannan lokacin ne an ka rattaba hannu bisa ga rejejeniya da dama ta kuɗi ta taimako wanda za a ba kasashen afirka musamman ƙasar Nijar. to dangane da batun fannin tsaro mai shirin ya ce nan ma akwai kyakkyawar alaka tsakanin ƙasashen biyu ka sani ƙasar amurka ce ke ba da horo ga wata rundunar soji ta musamman wadda ake ce mafen first expeditionary nigerian yawancin jirage wanda aka gare mu da amurka sun ka ba mu su kyauta da na ɗaukan mutane sojoji da na leƙen asiri duk amurka sun kaba musu kuma dukkan su kyauta ne an kaba musu wannan ziyara za ta ba mu damar su yi bita a halin yanzu ta huskar tsaro kenan muke iya samun damar su gane har yanzu akwai sauran zomo kaba kenan har yanzu muna buƙatar taimako ta huska kayan aiki taimako ta huska horo na sojojinmu wannan dai shine karan farko da wani mai rike da mukamin sakataren harkokin wajen amurka ke ziyartar jamhuriyar nijar duk da babbar alakar da ke tsakanin kasashen biyu to idan muka leka fagen shirya fina-finai a game da bikin karan masu ruwa da tsaki a harkar fim na oscars da aka yi a makon da ya gabata fim din everything everywhere all at once shi ya lashe mashahuriyar kyautar nan ta fim mafi kyau a bikin oscars da ke karan masu ruwa da tsaki a masana'antar shirya fina-finai ta hollywood wanda aka yi a daren lahadi and the oscar lokacin kenan da ake ayyana fim din a matsayin wanda ya lashe kyautar ta oscars labarin fim din ya ta'allaka ne akan wani iyalin amurkawa 'yan asalin china da ke kokarin shawo kan matsalolin da suka dabaibaye su jarumai michel yeoh ke hoi da jamie lee curtis da suka fito a fim din sun lashe kyaututtuka na oscars guda uku kwan wanda ya shiga harkar fim tun yana yaro amma ya janye daga harkar tsawon shekaru ashirin da kuma curtis sun lashe kyautar masu taimakawa jarumai masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a wannan makon sai wani jiko idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin sulamun barma da julie lagos gashin da suka taimaka wajen hada wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa kasance lafiya ta gaida mahmud lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta saƙon imel. Sakonmu na farko ya fito daga Ayuba Isa garin sarkin noma tare da Umar Saya-saya da Sabiya Ayuba Isa daga jihar Yobe. Sakon nasu ya ce muna kira ga matasanmu da su guji yin bangar siyasa. Mu yi wa kanmu kiyamun laini idan Allah ya kai mu ranar Asabar mu fito mu yi zaɓe cikin kwanciyar hankali. Sakonmu na gaba ya fito daga Amir Ali na Gashuwa ya ce 'yan Najeriya mu fita mu zaɓi ra'ayinmu kada mu bari a yi mana tsakiyar dabaruwa da fatan Allah ya kai mu ranar asabar mu zaɓi zaɓinmu mu bar wa Allah ya mana zaɓin shi mafi alkhairi. sakon sani gulla kamfala malam maduri a jihar jigawa ya ce a yau ina so ku bani dama domin na yi hannunka mai sanda zuwa ga 'yan uwana matasa akan cewa ya kamata mu sani yanzu fa lokaci ya yi da za mu daina barin wasu gurɓatattun 'yan siyasa na yin amfani da mu domin cimma wata manufa hakika ya zama wajibi a gare mu mu nuna musu cewa yanzu fa akan mage ya riga ya waye tuntuni daga yanzu mun aje makaman yaƙi domin goben mu ta yi kyau sosai ko ƙasar mu najeriya ta samu nutsuwa saƙon shehu adamu rijau ya ce 'yan uwana matasa a guji tayar da hargitsi a lokacin zaɓe a tsaya a yi zaɓen gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki da ke tafe cikin kwanciyar hankali da lumana domin dai bayan zaɓen nan fa akwai rayuwa a gaba saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Baffa Haruna Bajoga ya ce matasan Najeriya mu yi ƙoƙari domin ganin an yi zaɓen gwamnoni cikin salama da aminci domin samun ci gaban jihohinmu. To masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. madalla an gaishe ki zara ufage da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi alkawarin tallafa wa mutanen da aka raba da mahallansa a jamhuriyar niger da kuma yakin da kasar ke yi da masu ayyukan ta'addanci. Blinken na ziyarar yini biyu a Nijar inda jama'a da dama suka yi ta bayyana farin cikin su kan wannan ziyara wacce ita ce ta farko da wani jami'in gwamnatin Amurka mai rike da irin wannan mukami ya kai kasar. Kasar Slovakia ta amince da wani shirin tallafawa Ukraine da jiragen yaƙi samfurin MIG. Slovakia ta kasance kasa ta biyu cikin ƙasashen ƙungiyar tsaro ta NATO baya ga Poland da suka amsa kiran neman tallafi da shugaba Volodymyr Zelensky ya yi don kare ƙasarsa daga har-harar Rasha. Firaministan Slovakia Edward Hega ya ce ƙasarsa za ta ba Ukraine jiragen yaki na MiG-29 guda goma sha uku. Dakarun Rasha da ke samun tallafin sojojin haya na ƙungiyar Wagner sun samu nasarar karɓe wani sashe da ke yammacin kogin birnin Bakhmut a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya. New Zealand ta bi sahun wasu kasashen yammacin duniya wajen haramta amfani da manhajar TikTok akan yanar gizo da majalisar dokokin kasar ke amfani da ita saboda dalilai na tsaro. ƙasar ta ce ta wato ita ce ta baya-bayan nan da ta takaita amfani da manhajar a kan hanyoyin ta sadarwa waɗanda gwamnatoci ke amfani da su manhajar ta tiktok ana amfani da ita ne wajen yada hotunan bidiyo a baya-bayan nan an yi ta nuna damuwa kan yiwuwar manhajar ta zama kafar da gwamnatin china za ta yi amfani da ita wajen samun bayanan sirrin masu amfani da manhajar amurka ta baiwa ma'aikatan gwamnatin ƙasar nan da ƙarshen watan nan na maris su cire manhaja daga duk wata na'ura mallakar gwamnati shugaban faransa emmanuel macron na ci gaba da kokarin aiwatar da wani shiri mai cike da takaddama wanda ya shafi fannin tsarin fanshan ma'aikata ba tare da neman izinin majalisar dokoki ba hakan na faruwa ne yayin da ake ci gaba da zanga-zangar nuna adawa a shirin wato kan shirin a sassan kasar yan adawa a nasu bangaren na shirye-shiryen kada kuri'ar yanke kauna ga gwamnatin ta macron a yau juma'a a jihar alhamis shugaban na faransa ya yi amfani da wata doka wacce ta ba shi iko inda ya sayo shekarun yin ritaya daga 62 zuwa 64 ta masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu amma kada a yi nisa a dakaci shirin yau da gobe sannan idan allah ya kai mu da dare karfe wato misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu dadi balawi sai injiniyan mu na yanzu kila ni aisha mu'azu nake muku fatan alkhairi ma'assalam.